Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa da kan masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Aminata Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau talatin ga watan Janairu shekarar 2017 za mu yi magana ne akan dangantakar 'ya'yan da suka haɗa uba ɗaya amma uwa kowa da tasa. Mafi yawancin lokuta a ƙasashenmu ana kallon waɗanda suka haɗa uwa ɗaya da sun fi zumunci da son juna fiye da waɗanda suka haɗa uba ɗaya. tsakanin mace da mace kishiyoyi ake kiransu kuma kishiya dama dole zai yi kasancewa a samu sabani tsakaninsu su mutane rashin fahimta shi yake kawo wannan domin kuwa idan za a fahimci cewar wannan ɗana ne wannan ɗan abokiyar zamana ne to ni a tunani na abin da ya kamata matan aure su ringa fahimta shine wannan ɗan shi ma a matsayin ɗanki yake duk da bai fito a cikin ki ba amma shi ma ɗanki na tun da ɗan mijinki ne mun kuma tambaye ku a shafukanmu na Facebook da Twitter don jin ra'ayinku. To kamar yadda Maryam ta ce a shafin na Facebook da Twitter tambayar da muka muku ita ce Bahaushe yakan ce dan uba rigar kaya. Shin wannan maganar haka take ko kuwa kawai muna yi wa dangantakar mu illa ne? Shin ya ya kamata yan uwantaka ko yan ubantakar ta kasance ne? Sakon farko daga Abdulmalik Sa'idu Gusau ya ce ko shakka babu dan uwa ba rigar kaya ne illa dai yadda bangarorin biyu suke gudanar da harkokinsu na rayuwa wanda yawanci tsanar ta samo asali ne daga uwayenmu mata waɗanda suke nuna bambancin su a fili a tsakanin 'ya'yansu da ba su suka haife su ba don haka ya kamata mu sani dan uwa dan uwa ne kuma akwai matukar buƙatar son juna da taimakon junansu. Sai Shafi'u Garba Zabaru ya ce yau da gobe lokaci yayi da zamu yi watsi da wannan mummunar karin magana mai matukar illa ga sha'anin zumunci mu sani dan uwa dan uwa ne haka ma dan uba dan uwa ne mu daina raba ɗaya biyu mu rungumi juna mu zauna lafiya sai ibrahim rabilu tsafi ya ce salam yau da gobe a gaskiya wannan karin maganar kuskure ne domin idan muka yi la'akari da yadda addini ya tsara mana wanda kuke uba guda ya fi haƙƙi gare ka bisa ga wanda kuke uwa guda a nawa ganin kawai muna amfani da ita ne wajen lalata dangantakar mu ya kamata yan uwa mu ji tsoron allah mu gyara zumuntar mu ku tashi lafiya yau da gobe sai sadisu rabin dami bauchi ya ce yau da gobe gaskiya ba haka bane don kuwa dan uba ya wuce wasa tunda jini ɗaya ne fa allah ya ƙara haɗa kanmu sai alhaji hassan mai waya kan giwa ce fatan alkhairi ga masu gabatar da shirin yau da gobe dan uba rigar kaya ne amma fa ga marasa ilimi ga masu ilimi dan uba dan uwa ne na hakika domin ba za ka cutar da shi ba haka shi ma ba zai cutar da kai ba saboda sanin cewa akwai hisabi sai zaharaddin umar abdullahi bici salam yau da gobe sam sam wannan batu ba haka bane amma fa a gurin masu ilimi kawai muna yi wa dangantakar mu illa ne kamata ya mu riki junan mu a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya sai nuruddin musa ille allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe wannan maganar ba haka take ba a duk inda ka samu dangantaka ta yi tsami tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa hakan ya samo asali ne daga iyaye sanadiyar 'ya'yansu sun kasance ubansu ɗaya ba uwarsu ɗaya ba ko kuma uban ya rabu da iyaye iyayen wasu daga cikin 'ya'yan sai ka ga uban ko iyayen mata da ke gidan suna nuna bambanci tsakanin 'ya'yan nasu kuma hakan yakan yi tasiri sosai a zukatan 'ya'yan idan sun girma kuma ya kamata in wantaka ta kasance ta tsakani da Allah ba wai don abin duniya ba da fatan iyaye da ma 'yan uwan za su haɗa kawunansu su don samun ci gaba mai ɗorewa. sai dauda hudu unguru ya ce assalam yau da gobe tabbas wannan maganar bai dace ana faɗa wa ɗan uba ba domin kuwa duk lalacewa ba a rasa na kirki wasu 'yan uban ma abin da za su yi ma wadda kuka fito ciki ɗaya ma ba za su iya yi maka ba na alheri sai mata wakil gamba doko ya ce yau da gobe da farko dai idan muka kalli wannan karin maganar ta fuskar addini za mu iya cewa ba ta da matsuguni ko muhalli gani yadda addinin musulunci ya tsara yadda zamantakewa tsakanin yan uwa ya kamata ta kasance amma idan muka duba halin da muke ciki a yau na nuna yan ubanci a tsakanin yan uwa za mu iya gaskata karin maganar sai ibrahim iro modaki awe Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce wannan kalma ta malam bahaushe wallahi haka take musamman ma a ce ɗaya daga ciki baya da uwa ko ni yau da gobe a kullum ina ganin hakan yadda ake fifita ƙanina a kaina don ba ni da uwa a gida kuma su iyayenmu ba su sani ba hakan shi ke kawo 'yan ubanci da haddasa ƙiyayya wani sa'i ma ya kai ga wargaza gida da fatan za mu gyara. sai salam mulki umar ya ce salamiyar gobe gaskiyar lamarin shine dan uwa fa dan uwa ne sai dai wasu sun fassara wannan kalmar da mummunan fahimta amma yayi dan uwa ba rigar kaya ba ne da fatan masu yin wannan za su gyara sai suleiman ibrahim celebration ya ce assalam yau da gobe ni kam a nawa ganin wannan wata babbar illa ce muke yi wa kanmu da kanmu cikin rashin sani ko sani kuma yin amfani da ire-iren waɗannan karin magana yana ƙara kawo saɓani cikin iyali ne kawai Sai Adamu Musa Faga ya ce salam yau da gobe ina so ku bani dama na yi tsokaci a wannan shirin. Hakika wasu sun ɗauki 'yan uba tamkar wasu abokan gaba wanda kuma sam hakan bai dace ba da tsarin addini. Kuma maslaha tana samuwa ne daga bangaren iyayenmu mata na nuna bambanci ga 'ya'yan da suka haifa wanda har hakan yakan kai ga kawo rashin jituwa tsakanin su har ka ga mutum yana fifita wani bare akan wanda suke uba ɗaya da fatan iyaye mata za su kiyaye. Idan muka koma shafinmu na Twitter at S mai lange-lange ya ce wannan maganar illa ce ga al'adunmu. Dan uwa a ko ina yake kuma a ko da yaushe dan uwa ne bai kamata a ganshi a rigar kaya ba. At Sani Aliyu Turaki ya ce salam yau da gobe wannan a baki ne kawai don zaka ga wasu 'yan uba suna shiri su sai ka ce uwa ɗaya uba ɗaya idan baka sani ba. sai at musa kekere rimi ya ce hakika wannan kalma a gurinmu mu hausawa a gaskiya muna daukar ta da wata manufa kuma ma wannan kalma ta fi illa a shekarun baya at sani jamil ya ce baya so ka yi kuɗi kuma baya so ka mutu ya fi so ya ganka a titi kana tallan lima jus mota ta kusan kaɗe ka to allah kyauta sai daga ƙarshe a shehu fulani ya ce ni dai ba bahaushe ba ne sai dai ina jiran amsa daga abokai na hausawa da nima na ƙaru to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni ka zo wanda yanzu da yare ne ke wani dan uba in aka ce dan uba ne kawai ɗayan ya fi son ɗaya tallan lima a sai a kake shi da mota mun yi dariya Allah shi kyauta <laughs> ah, me zafi eh, eh, mm. da ido zai cuta wai <laughs> to wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe akan lamarin 'yan ubanci To ba su sauraro barkanmu da dawa cikin wannan shiri inda wannan karo zamu zanta kan maganan nan ko kuma in ce abin nan da aka saba sani musamman ma dai a kasar hausa da ake kira yan uba ko kuma ce waɗannan yan ɗaki mu ne waɗancan kuma a yi uba kawai muka haɗa da su har ma za ga wani lokacin idan mutum ya je ya taimaka wa yan uwa ko yan ɗakin su ya haɗa da wanda suka haɗa uba ɗaya sai ya ga kamar wani abun kirki yayi ko kuma wani adalci alhali duka kuma in ka duba ai yan uwansa ne tunda mahaifinsu ɗaya ne yan gida ɗaya ne kuma gado ma iri ɗaya za su samu idan Allah ya yi wa mahaifinsu rasuwa ko kuma idan wani abu ya faru ma'ana dai ɗaya suke kuma matsayin su daraja su ɗaya ina tare da Imran Adam a cikin wannan zaure wanda lauya ne mai nazari kuma kan harkokin shari'a a nan Abuja kuma magidanci sai kuma Idris Bilal wanda shi kuma matashi ne mai nazarin lamura kuma mai harka ta yanar gizo kazalika kuma wani lokacin ma har yana rubuta baitoci na waka kan tarbiyya da zamantakewar al'umma imran adam ne zaka ce kan maganar yan uba mm, bismillahir rahmanir rahim malam nasiru wato zai iya cewa wani hanzari ba gudu ba kalmar yan uba ba kalma bace da take sabuwa a ƙasar hausa kusan in ka koma tarihi na al'ummomi da suka gabata misali ka ɗauko kisa annabi yusuf lokacin da allah yake mu labari lokacin da ya mafarki cewa ya ga rana da wata da kuma taurari guda goma sha ɗaya eh, a hada shara kaukaba wa shamsa wal kamara kaga kada na shiga gonar ku ta malamai magana farko da mahaifinsa ya gaya masa ya ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan hmm. kakka ba yan uwanka labari shine farkon wani da baban ya fara masa ba a hankali kar ka sake ka bayar wannan ka ba yan uwanka labari saboda wasu malamai sun ce family ne daban-daban uwa ne su ɗaya amma me uwa kowa da tashi akwai yan uba a ciki haka in ka koma kisoshi daban-daban da zaka samu wannan abin ba yau ta fara ba saboda haka ba wai abu bane sabo kuma aka dole dama in aka abin nan aka samu ƴaƴan gida ɗaya tsakanin mace da mace kishiyoyi ake kiransu kuma kishiya dama dole zai yi kasancewa a samu sabani tsakanin su to a idris blad kafin mu koma wajen ibrahim adam ya gaya mana hanyoyin da ko illa da riba da rashin ribar wannan mm. a shin kai ko me zaka ce kan maganar yan uba rashin fahimta shi yake kawo wannan domin kuwa idan za a fahimci cewar wannan ɗana ne wannan ɗan abokiyar zamana ne to ni a tunani na abin da ya kamata matan aure su ringa fahimta shine wannan ɗan shi ma a matsayin ɗanki yake to in dai har a matsayin ɗanki duk da bai fito a cikin ki ba amma shi ma ɗanki ne tun da ɗan mijinki ne to amma yawanci mata su suke haɗa gaba tsakanin 'ya'yansu da kuma 'ya'yan abokin zamansu domin wata za ta ce wani za ta kira ɗanta a ɗaki ta masa hudu cewa idan wacce ta baka abu kwarkaci idan ɗanta ya maka abu kaza ka dike shi shi kuma uba baya nan ake shirin wannan manakisa to amma haka a hankali a hankali abin zai girma tsakanin yara har ya zama kai wani munzarin da abin zai zo ya uba shi kuma uba daga zarin ya zo ya fahimci wannan abin cewa ya gaba ya fara shiga tsakanin 'ya'yansa to shi abin da zai shi ne maimakon ya ɗau mataki a sai ya ware wani bangare idan uwar gida ya fi so to a nan zai fi ba da fifiko 'ya'yanta idan kuma amarya ya fi so 'ya'yanta ne su fi samun fifiko to duk inda kuma san ka ya shigo ciki idan wani abu ya so ƴaƴan uwar gida ko ya'yan amarya to a nan kuma ya'yan su ma sai ka ga abin gaba maimakon ya ragu sai ka ga yana ci gaba da karuwa imran adam yadda ka kawo misali da annabi yusuf za mu ga bayan yan uwansa wato yan ubansa kenan yan annabi yakub sun jefa shi a rijiya karshe shi wani lamari ne ya faru da shi har zo ya zama shugaban kasar masar gaba daya shin akwai riba ta irin wannan al'adar ko kuma kawai wata ɗabi'a ce da ya kamata a yin ta wannan zamani wato malam nasiru in baka manta ba hausawa suna cewa wai kishi kuma lamata mata wannan kalma ce da duk hausawa sun dauke ta kuma mata sun dauke ta sun yarfa sun yafa ma kansu a ɗabi'ar mace tana son komai a ce ita kaɗai ne musamman abin da danganci rayuwarta da mijinta balma ni a wani aboki nake ban labari cewa ya taba daukan abokinsa da wata yar uwarsa wadda take matan wannan abokin nasa ne suka fita abin da take gaya mai a mota ita fa da mijinta ya arziki ya karo mata aure gwara sun zauna a talaucin su yau a samu gobe babu ta zauna ita kadai tare da mijin nata kaga me tsaba kishi ne ɗabi'a ba a yi cire kishi a cikin mata haka in ka koma a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai aure na ummu salama me ta gaya masa ta ce ya manzon Allah ni mace ce mai kishi manzo Allah ya ce wannan zan roƙan miki Allah Allah ya rage miki wannan abin nan abin da ya kamata man Nasiru shi kishi ba wai gaba ɗayan shi abun gudu ba ne. amma kishi komai ya kamata ya kasance yana da limit malam Nasiru iyaye musamman maza suke da responsibility a mataki na farko na ɗaukan mataki akan irin waɗannan abubuwan misali a wasu gidajen kakan samu wasu ubannin in matansu ba sa gida ɗaya gaba ɗaya in wannan uwar ta haifi ɗa wanda ni na ga wannan wannan mamatan wannan uwar ta haifi da ɗin bayan ta gama shayar da shi zai ɗauke shi mai da shi ɗayan gida a can zai ci gaba da rayuwar shi gaba daya saboda haka in ya taso yaron zai ɗauka cewa waccan mamar ita ce ta haife shi har sai bayan ya girma wata rana aka zo ana magana sai wacce ta ce to sai ɗaya ta gaya mai ai ga mamar kacin sai yaron zai cewa a'a wallahi ta shi ba mamar shi bace ke ce mamata to kaga wannan inda za a ɗauki irin wannan usulubin kaga an toshe wata kafa mm. na biyu mace ta sani cewa ba waɗanda Allah ya sama tausayi a duniya irin mata ba waɗanda Allah ya sama tausayi a duniya irin mata mace ba za ta so ta ga ɗa ko ɗan ƙaramin yaro ana cutar da shi ba to me yasa za ta ɗauko don wai wannan tana taya ta rayuwa tare ta ɗauki ɗanta ta cutar da shi imran adam kai a gidan ku nawa ne wannan surmu shida ne to ya yan uwa ɗaya kuke ko kuna da bambanci kan uwa mu ɗaya uban mu ɗaya shi yasa kai watakila ba ka san yadda wannan matsalar ma ke faruwa ba eh to amma ai rayuwa a cikin al'umma Idris Bilal kana da irin wannan labari kai ku nawa ne a gidanku eh mu na a gidan mu mu zan ce gaman guda tara haka muke shin duka daga cikin mahaifiya ɗaya kuka fito a'a mu da shida daga cikin mahaifiya ɗaya sauran kuma daga ɗaya ɓangaren to ya kuke zama yanzu yanzu ka ɗauki waɗanda ba yan uba din nan ka ɗauke su daban ne ka fifita waɗanda kuka fito uwa ɗaya da su ko kuma duk kai ɗaya kake ɗauka su a'a ni ɗaya nake ɗaukar su gabaki ɗaya da manyan su da kananan su to amma matsalar shi ne idan ni na ɗauke su duka gabaki ɗaya kamar yadda na faɗa a baya ita ta iya uwar mahaifiyar nan ne matsalar yake saboda wani ma idan lokaci kana jin 'ya'yanta a jikinka kana nuna musu soyayya kamar wanda kun fito ciki ɗaya ne da su ita uwar sai ta ringa nuna cewar ai wani ma zai iya me yasa kuke bin wani me yasa kuke zuwa wurin wani kaza zai iya muku wani kaza illa zai iya muku wani kaza ita kuma ta manta cewar ita fa zuwa ta yi kuma a lokacin da ta rabu da mahaifinku ko mutuwa ko wani abu za ta tafi ne ta bar ku tare da yara to wannan ya zama cewar ashe yaran sun fi kafin sun fi muhimmanci kusa da kai fiye da ita tunda ita ta zo ta haife su kuma idan za ta tafi ta tafi ta su na ɗauke su tamkar ƴaƴana ma ba tamkar kan kan ƴaƴana na ɗauke su duk abin da zan yi wa ƴaƴana zan musu duk abin da ba zan yi na cutarwa akan ƴaƴana ba su ma ba zan musu ba. <laughs> to kin ji fa tattaunawa yadda take ta kayawa musamman abin da yasa na ce mu dan shigo nan mm. ya yi magana cewa ya ɗauki 'yan uwa ko kuma ƙannansa da suke uba ɗaya a matsayin kamar 'ya'yansa abinda ba zai iya cutar da 'ya'yansa ba haka ba zai iya cutar da su wanda suke uba ɗaya ba saboda mm. nan ne tsatsan ya fito mm. to kin san kuma irin wannan dama abin da ake ta samu kenan yaya za a yi zama ɗaya mm. dama yawanci dama matsalar dama kamar da suka ce irin daga uwayen ne mm. di yadda uba ya kai da kokarin kila yin uwa ba ta yi yadda ya kamata ba ita ma sai ka ga matsala eh to sannan kuma kai kumanta ya tambaye shi amma to bari mu ji tambayar da ya masa ta gaba <laughs> wanda ya ta gaba tambayar shi Bilal cewa yaya wannan abu yake a kai. Nasiru El Hikaya ya ɗora da tambayar Idris Bilal bisa maganar da ya yi na cewa duk ɗaya ya ɗauki waɗanda suke uba ɗaya. ka sa abu mutu kila kokari kake ka ɓoye wani abu da yake ranka kana dai kokari ne kai adalci ko kuma har a ranka haka kake ji cewa tamkar uwa ɗaya uba ɗaya kuka fito har a ina ji tamkar uwa ɗaya uba ɗaya muka fito dalili ku shine wannan yana ina wani mataki ne da nake ɗauka na nuni da cewa ko da ni zan kasance mai mata biyu ko uku ko hudu nan gaba to adalcin da zan shimfiɗa gida na kenan domin ban yi wa ƙannena ba wanda muke ba ciki ba ɗaya ba haka ni ma ko ba zan so wasu ‘ya'yana da zan haifa su wannan matsala ko saɓani ne shiga tsakanin su. Malam Imran Adam ka kawo wani abu mai muhimmanci wanda yake faruwa a zamanin yau dinnan. Eh. Shine na mutum zai yi aure yanzu sai ga gidajen matan ma daban-daban ne. Eh. Wata tana tudu, wata tana gangare, wata tana can kan hai. To, ko kuma wasu ma ba gari ɗaya ma suka haɗa ba kaga ba irin da yadda ake tasowa ka ga babban gida ne kowa suna ummawa ne umma wance ga sunan dai dakunan duka a jere ake ana tare a gida daya wannan abun baya kara wahalar da lamarin nan na maganar 'ya'yan uba malam nasiru kamar da na gaya maka abin ya danganta ga shi uban da kuma iyayen da ya ɗauko 'ya'yan nasa shi uba kamar yadda baka misali wani yakan ɗauka 'ya'yan wannan ɗakin bayan sun kai shekara ɗaya da wani abu ko shekara biyu ya kai su wancan ɗakin wancan gidan su ci gaba da rayuwa in suka taso a rayuwar su gaba ɗaya za su yi tunanin cewa wanda ita ce uwarsu imran adam kana ga su uwayen su mata za su yadda da irin wannan tsari da shi ne na gaya maka shi uban ya yake in tsayayye ne bayan da za a yi ce a yi abu kaza a gida a ce mai a'a amma in dama solo biyo ne sai abin da aka ce a cikin gida ka ga ba shi da wani ta ba ko ba mamaki ka dau dan ka kai shi wancan gidan ya zama kowa na rankwashin sa ko ba a bashi abinci yadda ya kamar duk idan su bla kai ba ga irin wannan abun zai iya faruwa a wasu wajajen eh to yana faruwa to ni matsala ni matsala ita ce kamar yadda ce a wurin mahaifi wato ni a nawa ma ra'ayin bai kamata ba ma wato magidanci ya raba iyalansa saboda shi yake kara kawo ma wato ainihin saɓani tsakaninsu amma duk inda kamar yadda ka faɗa da a lokacin baya za ka samu wannan ga ɗakin uwar gida ga na amarya ga na biyu har duka za ka na jeru guda hudu ga kuma miji to wannan yana ƙara masoyiya tsakanin yara tunda wannan an haife shi ya taso ya ga yayansa ya taso ya ga waye amma idan ka ware musu gida to ba sa samun shakuwa tsakaninsu kuma irin wa'annan su wasu mazazan suna yi ne saboda wuri a rikici da ake samu tsakanin wato ainihin matansa sai ce wannan bari ya kai ta yamma wacce bari ya kai ta gabar to ka gadi da wacce ta fi ƴaƴanta a yamma wanda ta fi ƴaƴanta a gabas ga babu shakuwa sai dai lokacin biki ko suna a ebo su a haɗu ko sallah ko wani abu haka a zo a yi ziyara a rubuta wannan kuma gaskiya ne ba mai fita ba ne mafitan shine a haɗa su wuri guda shi ne ke kawo soyayya a tsakanin sun taso tare sun ga ana musu dinki tare ana suna cin abinci tare akwai abu idan bilal kana nufin ba wai watakila rashin kamar girman gida ne yake jawa raba gidajen ba ya nuna da gudun eh, husuma ne kada ka dawo misali kana kasuwa ko kana um, ma'aikatar ko a ofis a buga ma waya ce ma matan nan naka fa suna can suna dambe ah, sai da hali gaskiya gudun husuma ne ke kawo haka kuma da yawa da su mazajen suna ga cewa idan sun raba wannan gidan sun fi samun kwanci hankali Adam ah, idan ka duba wannan maganar ah, raba gidan nan tun da kuwa haka ne ah, wannan tsari naka yaya za ka yi ka karfafa shi ta yadda na san wasu matan dole ba za su 'ya'yan da suka haifa su taso a tarbiyyar wata mata ba yaya wannan irin naka zai iya shiga kunne a ganin ka na mata da kuma irin mutane masu irin wannan matan a samu a rika raba a tura wannan nan don wannan mafi tsari ne wanda watakila gwamnatin tarayya da ta yi wasu makarantu ana kiransu unity colleges mm. wato kwalejojin haɗin kai inda Ah, za a ga a ɗebi yara daga wannan jihar a kai su wata jiha da ba ta su koyi al'adun wancan haka na ɗebo wasu daga lagos a kai maiduguri wasu daga maiduguri a kai lagos haka kuma shirin nan na yi wa ƙasa hidima wato nysc yaro daga ɗalibi daga kano a kai shi ibadan daga can oyo a kai shi taraba me za ka ci in ka fahimci tambaya malam nasiru still ina ƙara insistin cewa wannan zai kara kawo danƙon zumunci tsakanin su iyayen mata da kuma su yaran ta wace hanya na farko in dai wata tabbatar da cewa an ɗauki ɗanta an kai ma wannan kuma a wannan ma tabbatar da ko ɗanta an kawo ma wannan ka ga zai kasance kowa zai nasu saboda za ta ji tsoron ta cutar da wannan da ke hannunta domin ita ma nata kuma me yana hannun wancan in ba haka ba za a canja ras kamar da bawashi ke cewa ko da yan eh. kwallo za a canja ras saboda haka ki kula min da nawa in kula miki da naki wannan ce ka'ida eh. na biyu kamar na faɗa maka zaɓai su kansu iyayen maza wasu irin mata za su kawo gidajensu shi mana da tasiri wallahi wata macen da yadda ka ɗauki mataki a kanta ba ta nutsuwa ba za ta fahimta ba to amma in allah ya taimaki mutum ya ɗauko ta kwarai wata ba za ka ce mata gabas ba ta ce yamma a'a da abin da ka faɗa mata haka ne wato tun da ana magana abin da ne bari baka misali akan wannan matsalar kwanan ɗaya daga cikin malamanmu na saudiya dr saban auda allah ya ji kan matarsa da ɗansa sun rasu hmm. abin da yake rubutawa a twitter handle ɗinsa shine yake cewa wallahi ba ina kukan rashin ta bane saboda na rabu da ita amma ina kukan cewa shekarar mu talatin da uku ban taɓa ce mata gabas ta ce a yamma ba shekara talatin da uku kako duk wanda allah ya bashi irin wannan matan ba yadda za a yi wai don ka ɗauko ɗanka na wata mata ka kawo mata ta ce maka a'a hmm. gaskiya in za in mutum ya yi irin wannan abu ɗin bi iznillahi ta'ala bayan taimakon Allah da kuma dagewarsa za a samu nasara akwai wani abu Idris Bilal da ake kira agola san ko kasan san kalmar da Hausa ba yana iya yiwa mata ce za ta zo da wasu 'ya'yanta hmm. daga wani gida Ah, ko da yake zuwa fiye ma za a ga mutum ko an yi ma sai dai a bar su a gidajen iyayensu amma na iya samun wannan mm. in sun zo gidan kuma ta haifi wasu yara a wannan gidan mm. za ka ga abun mamaki ya'yan da ta haifa a wannan gidan za su fi son ya'yan yayinsu waɗancan a kan ya'yan babansu eh, wato dalilin da yake abin da yake faruwa shine ita uwar za ta nuna cewar wannan yayanku ne duk da ma ba ɗan gidan ba amma yayanku ne saboda ya fito daga ciki na don haka ku so shi fiye da yadda za ku so wanda kuka fito ciki ɗaya ita kuma ta mance cewa wanda suka fito ciki ɗaya na fa shine fa nashi shine nashi koda bayan bata gida saboda agwala dan wani ne ta kawo shi gida wani kuma yana iya duk shako da suka yi dare yana iya zuwa ya ce to ke ba ni dana kuma ba ta da yancin ta ce ba za ta ba shi ba to a maimakon ta haɗa shi a kansu da ɗanta da ta haifa a wani gida ya kamata ta fara haɗa kan shi da 'ya'yan eh, kishiyarta ko abokin zamanta kamar yadda ake faɗi adam ni fa na fahimci wani abu daya daga hirar nan eh. wannan maganan ya'yan uba din nan fa yakan yi karfi ne daga wajen mata daga kishin da ke tsakanin matan mutum biyu ko uku ko kuma hudu kamar yadda wasu ke yi ta eh. fahimci tambayar na fahimci eh. wato tabbas ita mace di yadda ta kai ta kawo di yadda ta kai ga danna zuciyarta dole wannan kishin yana tare da ita kuma bayar da za a raba da shi kuma da yadda aka yi sai dai malam nasiru tunani ne yake bambanta wata tun farko takan fahimci cewa fa Allah bai halicci mijin nan domin ita kadai ba kaga duk wanda ta sa wannan zuciyarta me zai faru tun daga nan za ta gane cewa ba za ta aji za ta rage makanta wasu abubuwa wata kuma a'a yadda ka san hassada ko bakin ciki ne ke cika zuciyarta hmm. kawai sai ta ɗauka cewa ai wannan mijin da ita kada Allah ya halice shi dan ita da Allah halice mata shi saboda haka da zaran yayi magana a wurin kuma ya ƙaru wata to kuma an shiga wani bala'i hmm. ka manta jin daɗi a rayuwar duniya abu ne da ba wai abu ne da za a ce uh, really ko abin physical abu da ake gani ba mutum shi ke samu kanshi jin daɗi ta hanyar tunane tunanen da suke kansa hmm. ko hawan jini tunane tunane suke kawo su yanzu ya ga mai samun naira goma ya kuma naira miliyan ɗari kwanciyar hankali saboda me ya kwantar da hankalinsa ya gode ma Allah kan naira goma nan da yake samu to haka ita ma mamaci lokacin da ta gane cewa wani miji don mata hudu Allah ya halice sa kuma a yana da daman da zai wannan wato a irin yanayi na musulmi kenan eh, domin su mabiya addinin kirista ah, su maganin na jin tsarin mata ɗaya ne mata ɗaya suke eh amma mm. ko wanda suke bin tsari ko na gargajiya ka ga sun yi fiye da ɗaya eh mm, na jin yi ma yawa to ka gane inda za ta fahimci haka inda mace za ta fahimci haka wallahi mara nasu abu ne mai sauki ba za ma ta takura ma kanta ba a'a wacce ta a'a suka kawai zuciya ta zuciya ta tana zuga ta sai ta ci a'a kwantar da ke waɗannan in ya zo da wasu 'ya'ya madaka na wani ta ɗauke su ta rungume su bata san wane ne a cikin su zai zama mata rahama ba ka gani ko imran sau da dama akwai irin wannan ya taba faruwa a wani labari wanda wata ta rike dan da ba ma nata bane eh. har sai da ya girma bi ma san cewa ba mahaifiyarsa ba amma karshe shi din nan ita ya rika taimako ya dauke ta mahaifiyar duk da daga baya da ya ji labarin ma ba ita ta haife shi ba ya ce shi san ko ba ita ta haife shi ba ita ta haife shi kawai saboda yadda ta nuna masa ƙauna da da sai ya zama ma shi ne ma kusan wato idan da yau aka ce misali wani abu zai same ta shi za a gayar ba ba ma baban nasu ba eh wato kaga kenan amfanin me amfanin ta kwantar da hankalin ta kenan dan bata san wane ne cikin yaran da zai taimake ta ba wallahi kila taimakon ba daga cikin yaran ta bane waɗannan yaran take hantara su ne wata Allah zai daga wani a cikin su to tattaunawa fa kenan kuma <laughs> wayanci ba fa ta kare ba ne eh, eh. ma wata sai ka je irin kamar muna maka eh. wasu gida in ka ga yadda suke wantakan su kamar ba masha Allah sannan baki san wani abu fa ba a cewa wai an tare an zama daya mm. wallahi na gaya miki na san wanda ba wai yan zamanin da bane yan wannan zamanin ne wallahi na sani mm. ƴaƴan da 'ya'yan waccan uwar gidan in suna daki su yanzu in suna jina sun san da su mm. nike ɗakin babban dan in abu ya faru ya tabarbare masa sai ya gudu daga wurin wasa sai ya je wurin uwar gidan ya ce a umma waccan ta umma kin ji maman kwana ta min kaza ita kuma wancan tana kiran shi ma umma kin gane ba ma sa kiran mm. iyayen su wanda suka mm. haife su umma sai dai daya. da ko wanda zaka ji an ce mm-hmm. momi wannan mama wannan momi kaga ba a raba ba an tunda da haka wannan umma waccan momi rasa gane waye ma eh. Eh, kowa ne zaka ji ya ce wai wata daban wa kuma ta wadda ake ganin ba ita ce uwar tashi ba ita yake kira uwar shi to ana san akwai irin mm. wannan to saboda haka duk yanda aka tare aka abu nan ba za ki ga an tare an zama ɗaya ba dole sai kin ga an samu sauki mm, eh wannan eh, wannan tattaunawar za mu ci gaba mu karasa ta sannan sai mu kawo mai fashin bakin al'amuran yau da kullum ya gaya mana akan zamantakewa ya abu ki amma mako mai mm, zuwa Allah ya kai Allah to masu sauraro kuna iya ci gaba da lalubar mu ta internet a voahausa.com dan jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata haka kuma kuna iya ci gaba da bin shafukan mu na kafofin sadarwar internet akan VOA Hausa to duka duka anan shirin yau da gobe na wannan rana ya kammala sai kuma gobe in Allah ya so za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Bashir Bugaji da Safina Tusa da Sodangi har ma da Julie Leathers Gresham wadda ta jagoranci shirin da kuma injiniyan mu Neo Vasco Sai da Hamdun ita ta taimaka wajen haɗa wannan shiri sai kuma Ibrahim Jarmai da hada mu da ku a shafinmu na Facebook Live. Usman Ahmad Kabar ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.